'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi da muke gabatar da darasi a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'izi wa bida'uha walafan babban malami a shaykh al muhaddis Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi da rahma daga wannan masallaci namu masjidu abi huraira wanda yake yankin wannan anguwa da aka fi sani da anguwan madaci a cikin garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu muna daren litinin ne daren biyar ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya dace da ashirin da uku ga watan takwas shekarar bature dubu biyu da ashirin wannan kuma shine darasi na goma sha hudu a cikin jerin biyar darussa na wannan littafi da muka ambata in ba a manta ba har ila yau muna cikin fasli na uku a inda malam yake tattauna bayani dangane abubuwan da suka wajaba ga 'yan uwa da makusanta na mamaci bayan rasuwarsa malam ya gangaro har zuwa kan gaban da yake bayani game da wajabcin biyan ma mamaci bashi ma'ana daga zaran mamaci ya rasu to a samu ‘yan uwa da ainihin wato makusanta da abokan arziki sai su marmaza su je su sauke nauyin bashin da yake a wuyan shi tun kafin a je a binne shi ina fatan jama'a an gani malam ya kawo hadisai a ƙarƙashin wannan mun karanta na biyu da na uku da na da na biyu na ɗaya da na biyu da na uku za mu tashi akan inda yace alhadithur rabi'u hadisi na hudu haka ne ko malai yake an jabirin aiza wannan hadisin shi ma ya zo daga sahabi jabir dan abdullah Allah ya kara musu yadda anna abahu wato akan shafi na 28 kenan zai shiga na da tara jabir dan abdullah yace anna abahu yau yawma uhud in ba kuma ta ba mun yi ishara akan wannan hadisi na jabir ko wanda ya bada labarin kashe mahaifin shi da aka yi a yakin Uhud to shine yau zai ba mu labarin yadda hadisin ya zo da ainihin wato abin da ya biyo baya na rasuwar mahaifin nashi da kuma masu bin mahaifin nashi bashi ya ce lallai mahaifin shi ya samu mutuwar shahada a yakin Uhud wanda aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata raka sitta banatin kuma mahaifin nashi ya rasu ya bar wa shi jabiru a matsayin shi na ɗa namiji ya bar mishi nauyin ‘ya'ya mata guda shida cewa ya kula da su yadda al'amarin ya faru shi ne ana wayewan gari za a je yakin uhud ma'ana kamar irin daren yanzu kenan ko a ce idan gari ya waye a gobe ko da safe za a tafi yakin uhud shine sai mahaifin nashi ya kwanta farkon dare yana kwantawa ba a jima ba kawai sai ya fara mafarki har an fita yakin Uhud din ka san wani abun da ba kana da kana himma wani abu sai kaga yana zuwa maka mafarki to haka mahaifin yace sai kwanta sai mafarkin gashi har an fita wannan yaki ana fara yakin kuwa a mafarki fa sai ga yana daga cikin waɗanda aka fara kashewa sarki ya tabbata ga Allah dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wahayi da annabta sun kare amma Allah ya bar wa al'umman musulmai ɗaya bisa arba'in da shida na ainihin wato wahayi da yake yi wa annabawa wannan ɗaya bisa arba'in da shida kuma shine mafarkin mumini wanda zai rinka yi a ainihin wato a baccin shi duk mafarkin da mumini ya yi to tamkar ɗaya ne bisa arba'in da shida in aka kasa wahayi da Allah ke yi sai yasa mafarki ba abun wofantarwa ne. yana da kyau mutum ya san ƙa'idojin mafarki yaya ake sanin menene ma'anan mafarki iri kaza da mafarki iri kaza kuma Allah na baiwa wasu malamai sanin yadda ake fassarar mafarki kamar yadda Allah ya baiwa annabin Allah Nabi Yusuf alaihi salam kowa ya san kisa Nabi Yusuf da yake da yadda yake fassara mafarki ko tun daga waɗanda suka zauna tun daga ma tasowar shi a gidansu yana ɗan yaro ya eh, mafarkin ga taurari da wata duk sun faɗo sun mishi sujada da ya gaya wa mahaifin mahaifin ya ce to ya shiru kada ya gaya wa kowa abinka da yaro ya je kera wa ‘yan uwan nashi su kuma sai suka fahimci yaron nan zai zama wani babban mutum kenan sai suka fara shirya mai makirci dalili kenan da ya sa suka yi ta fita da shi domin su kashe shi da ƙarshe dai shawara ya kaya a su jefa shi a rijiya to haka annabi yusuf ya ci gaba har aka je gidan sarki matar shi ta nene shi da fasikanci aka kulle shi ko ya haɗu da wasu mutane biyu a cikin kurkukun suka kwanta ɗaya mafarkin gaskiya ɗaya na ƙarya sai fassara ma kowa irin mafarkin nashi har aka zo sarkin da kanshi shi ma ya mafarki ko ya ga wasu ramammun shanaye suna haɗi iya ƙosassu nan ma dai ba da fassara almuhim wato kada mu ɗauka mafarki abun wofantarwa ne sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada gaban ya ka'ida game da mafarki cewa duk wanda ya mafarkin ya ga abu ne kyau to wannan wani albishir Allah ke mishi na wani alkhairi da Allah yake shirya ya tabbatar mai da shi nan gaba da haka da ka farka sai ka ƙara da addu'a domin Allah ya tabbatar maka da wannan alkhairi duk wanda ya yi mummunan mafarki kuwa to shi kuma wani wato abu ne mara kyau yake shirin faruwa da shi da haka da ya tashi annabi yace sai ya nemi tsarin wannan abin da ya gani kuma ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ya gani a mafarkin jama'a mun fahimta ko wancan na alkhairi sai annabi yake babu laifi ya je ya samu yan uwa da abokan arziki ya ba su labarin irin mafarkin da ya yi domin su ma su taya shi jefa ƙura'a kenan ko su taya shi addu'a abin ya tabbata amma in mummunan mafarki ne annabi sai ce ka kattare shi kaka gaya wa kowa saboda kada kandin baka kuma ya tasiri a nan jama'a mun gane ko nau'in mafarki na uku shine hadithun nafsi shi kuma idan mutum abu ya dame shi a zuciya da ya kwanta bacci sai ya rika ganin wannan abu Allah ya sa mu dace to wannan mahaifin Jabir sai mafarkin yana daga cikin waɗanda aka fara kashewa da aka je wannan yaƙi to shi ne da ya farka a tsakar daren ko a cikin daren sai ya tada wannan yaro Jabiru dan Abdullah dan karamin yaro ne a lokacin ko shekara ashirin bai kai ba shine sai yake ce mashi ina jin a jikina kamar ina daga cikin waɗanda za a kashe a yakin nan idan Allah ya kai mu gobe don haka in ya tabbata abin da nake ji a jikina to na bar maka nauyin waɗannan ƙannin naka ka ji muhallin shahid kenan ka duba yaro wanda bai kai shekara ashirin ba ko auren fari bai yi ba amma an mashi mishi ɗawainiyar wasu yara kuma 'yan mata rubiyar da wato tarbiyyar yara mata yake da nauyi Ya ce kai na bar waka su wato zai zama uba tun kafin ya ya girma kenan sannan ya ce akwai basuka a kaina za ka zo ka ji yanzu nan ya ce ka biya min basin gaba ɗaya kaga kenan uban ya yi maɗan shi wasiyan wannan bashin to za ku zo ku ji ya aka yi da bashin Shi ne ya shine yace anna abahu da yawma Uhudin, lallai mahaifin nashi ya samu darajar mutuwar shahada a yakin uhud ranar da aka yi yakin uhud wata raka sitta banati ya mutu ya bar ‘ya'ya mata guda shida wasu malamai suka samo riwayan da aka ce adadin matan ma sun kai tara to kai ko guda dai aka bar maka yanzu ai an bar maka <laughs> an bar maka nauyi ba kankani ba to wala shidan wala taran dai kun ga dai an bar mushi responsibility wata raka alaihi dainan to kun ji sannan kuma ya yi mushi wasiyan basuka da ake bin shi domin kada wannan bashi ya zama mishi matsala a kabari sai yake to sun koma kanka don haka ka biya a matsayin yanzu kai ne bashin yake a kanka to nawa ne bashin da ya mutu ake bin shi salasina wusa ausuki talatin wato a bashi ne irin abin da ya shafi buhunhunan abinci to su a zamanin su na dabino ne idan aka ce ausiki to kamar ka ce babban irin buhu da ake auna masara da dawa namu irin bako din nan babban nan to sai dai kuma ya fi shi ci kuma ya fi shi zurfi ina fata an gane to kaddara ko da yanzu a ce mutum ya mutu ana bin shi buhu talatin na masara ko dawa ko gero ko na makamashin haka don haka jabiru sai ya ci gaba da ba da labari sai ce fastaddal gurama fi hukuki waɗannan masu bin bashi sune ne al-gurama'u sai suka zo suka matsa mun bayan rasuwan mahaifin nawa me yasa suka matsa mashi? mahaifin na da wani gona ne da ya bari wanda yake noman dabino to akwai bishiyoyin dabino to shine suka matsa saboda yaron nan ya matsu ya tirsasu ya je siyar da gonan su siya ko kuma fahimta sai zama yanzu abin ya zama nasu da haka suka matsa wa yaron nan ya bashin mu kaza ko abin masara na dawa na dabino na ko shi kenan jabiru da ya ga al'amari ya kai haka ka kuma ta darasin mu da muka yi na riyadu salihi muka ce sahabbai sun mai da manzan Allah shine wato wakilinsa a komai to da al'amari ya zo suka matsa mishi sai ga ni da nake da manzan Allah bari in je in kai wa manzon Allah matsalan da nake ciki falamma hadarahu huddadun nahli yayin da waɗannan masu ainihin wato a bin bashi suka matsa miki sai aka sa a je a nemo irin masu kirjajan kayan gonan nan ko wato yan estate ake ce musu ko wane ne da za su zo su maka valuing yawwa valuers na asset ɗinka da ya zo wannan mutum ya ce to mu je gona a yi muku kuɗin shi a san waye waye canji zai biyo waye za a biya shi biyo shi canji shikenan sai Jabiru yace ataitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama sai na je na samu ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa qultu sai na ce ya Rasulallah! ya ma'aikin Allah kad alimta anna walidi tushhida yawma uhud ka san abin da ya faru da mahaifina yana ɗaya daga cikin mutane kusan saba'in ko da wani abu da suka samu darajar mutuwar shahada a yakin Uhud wata raka alaihi dainan kasira kuma ya mutu ya bar bashi mai yawa da ake bin shi wa inni uhibbu an yaraka al-ghurama da haka ina son ka zo masu bashi suna nan a gonan mu an kira wanda zai zo ya gonan saboda in biya su to ina son ka zo kai sheda wato in kafa ka shaida, ya manzon Allah ka ga wane ne su wane ne masu bin bashin kuma an biya su ko kuma fahimta kaga yaron nan yana da hikima kenan ko yana da basira qala zahab, da annabi ya ji wannan bukata na shi sai annabi ya ce to mu je fa dar tamrin ala hidati idan ka isa gonan bishiyoyin da da suke da 'ya'ya ku kakkaɓo 'ya'yan da ke sama in aka kakkaɓo su sai ku ware da binan waɗanda suke ɗanyu da ba su ƙara nuna ba ku tara su waje ɗaya waɗanda suka ɗan fara bura ku tara waje ɗaya nunannu ku tara waje ɗaya kuna fahimta jama'a shine fabaidar kulla tamrin ala hida kowanne a sa shi a inda ya dace waɗannan kaza waɗannan kaza waɗannan iri kaza shikenan jabiru yace fa fa'alti sai nayi gaba na je ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa ya sa ni Sun summa da'autu sannan sai na je na kira masu bin bashi cewa to mu haɗu da ku idan Allah ya kai mu gobe da safe fagada alaina shi na asbaha aiko sammako suka bugu <laughs> ko sun ga abin nan banza zai faɗi ko aiko suka bugo sammako gaba ɗaya aka haɗu a wajen da sassafe falan ma nazaru ilaihi uguru bi au biya tilka sa'a yayin da suka zo suka kalli gonan suka ga kuma yan dabinai da aka kakkabo daga sama sai kowa ya samu tabbaci a zuciyar shi haba gonan nan awa kaɗan ya rage zai zama nawa yanzu saboda ni buhu kaza ne kuma ba zai iya biya da waɗannan yan dabinan da aka kakkabo ba dole dai a bamu gonan ko misali ko فلما راى ما يصنعون اطاف حول اعظمها بيدرا ثلاثه من ذا الله صلى الله عليه وسلم سي غاشي يا اسو سي ما سيما سي سيقى اه يا من ذا الله حد مو كزو تو كزو zo ka ga زي da من ذا الله Allah ya ga سكي دا قدايين da kwaɗayin su mallaki wannan gonan sai annabi ya je ya samu damin dabino da aka tara mafi yawa tunda an an tattara su ko gargwado sai annabi ya samu tari mafi yawa manzo Allah sai zo ya kewaya shi sau uku dawaci kenan wane mutum za a ga karama kenan ko ta wannan ya ma wuce karama mu'jiza na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya zo ya kewaye wannan tarin dabinan sau uku yana kammalawa wada'a fi samariha bil baraka sai annabi ya tsaya akan wannan tarin dabina ne ta roƙon Allah ya sa ma wannan tarin dabinan albarka Allahu akbar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama min al-abi ahana wa min al-ummi arham manzon Allah ya fi kaunanka fiye da mahaifinka da mahaifiyanka shi yasa baka da gata irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka idan kai riko da tafarkin manzon Allah ka tsira jama mu fahimci wannan da ke ko manzon Allah ya yi wa wannan tarin dabinon addu'a tun majalasa alaihi sai ya samu kan wannan dabinon sai ya zauna kowa da ya zira ido yana kallon me ke faruwa ne sun makala sai annabi ya ce wa jabiru udu a kabak to ka kira masu bin bashin nan ka ce gaba ɗaya su taho wajen karin dabinan nan wanda nake zaune a kan shi idan suka iso kowa sai a auna mishi gwargwadon abin da yake bin mahaifinka bashi Na haka sai suka zo suka yi layi kenan ko wannan ya ce na wadda buhu sha uku ne sai a ce to ina na shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rinka ɗibawa kana zuba musu kowa ya faɗi yawan bashin shi akan mahaifinka jabiru ya ce fama zala yakilu lahu bai gushe ba yana auna musu dabinan nan akan wanda manzon Allah ya zauna za ku ji mu'jizan da ya faru wato wannan dabinan shi ya rinka ɗibawa yana zubawa kafin ya ɗauko wanda ya ɗiba a cikin mudu ko roba ko wani ne ya zuba buhu daidai gurbin da ya ɗiba sai ya koma ya ciki wane mutum albarka ke kenan wala gaba shi ne yake fama zala ya kila lahu bai gushe ba yana auna musu wato wannan dabina hatta addallahu amanata walidi sai da Allah ya biya amanan mahaifina da ake bin shi bashi kaf dukkan su sai da aka auna musu ba wanda ya rage yana bin bashi kuma tarin dabino kuma bai ragu ba za ku ji jabiru ya ce wallahi sai na gama ya fi asalin abin da na kakkaɓo ya fi shi yawa ba ne mutum manzan Allah nan sallallahu alaihi wasallam dan haka sai yake cewa hatta adda Allahu amanata walidi wa ana wallahi yace na rantse da Allah a daidai inda yace amanata walidi ga wannan ba ya sauke a kasa bari ku ji abin da yace a wajen yace ai wasiyatahu me yake nufi da amanar mahaifin shi shine wannan wasiyan da ya mishi ko cewa akwai basuka akai na ka biya to sai da Allah ya biya mishi su wasiyatahu iyyahu bi qada'i dayni anhu cewa ya biya mishi basukan da ake bin shi unzur hadithahu fi zalika fil fasl al-awwal min al-mas'alati ar-rabi'a fala yake ka koma fasli na farko akan mas'ala ta hudu mun kawo wannan hadisin ko wa ana wallahi rabin an yu'addi Allahu amanata walidi yace ni ko wallahi da tunanin da na zo wannan gonan tamu shine Allah ya sa a iya raba gonan ma ya biya bashin da ake kun mahaifina mu mu koma gida ba mu da komai bashin da ya sauka kun ga yaro irin dan albarka wato shi ba abin da ya gane shi shine abin da za su samu na gado ba nauyin da ke kan mahaifin shi ya sauka amma na ba mu wani labari a nan da aka gaya man cewa wasu yara ne aka samu aka zo aka ce musu wani ana bin mahaifinku bashi kuma shi yaron yana sani amma wai da suka duba yawan kuɗin da ake bin mahaifin a cikin kuɗin da uban ya mutu ya bari fa sai suka ga kai ba zai yi su biya wannan bashin ba wallahi bashin da ba su biya ba ke sun gwammace duk irin bala'in da uban ya tara a cikin kabari ya ci gaba da shan azaba saboda abin da su suke tunanin za su samu Wallahi suka biyan mishi sai gaskiya ba zai yi wa kuɗi kaza a ce za a ɗiba a biya to me za a bar mana haka ba suka ce ba wai me za a bar musu kaji abinda ba su suka tara shi ba Allah ya kiya amma kaji jaju da yake shi ya san haƙƙin uba akan ɗa har bayan mutuwan shi wannan haƙƙin ba sauka yake ba da haka yake wallahi abinda na so a zuciya na na gamsu da shi shine Allah ya sa wannan gonan namu da abin da ke ciki ya iya biyan bashin ma wato mu mu koma gida zero ya fi mun fiye da a ce wato mun samu wani abu wani ku ji shine yake cewa yace wala arji'u ila akhawati bi tamratin kun ji ko in koma gida wajen waɗannan 'yan uwan nan nawa mata ko dabino kwaya ɗayan ba mu samu ba wallahi hankali na kwanta yanzu dai na san ba nauyin bashi gwagwarmayar rayuwa kuma Allah ne yake ci da mutane na haka za mu ci gaba da yi an fahimta shikenan me biyu ba ce, fasallamtu ha wallahi albayadira kullaha hatta inni anzuru ila albaydar alladhi alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka'annahu lam yanqus tamratan wahidatan fasallamat eh na ce fasallamtu ko yace fasallamat wallahi albaydara kullaha gaba ɗaya waɗannan curin dabinan nan da muka tara na fara tunanin duk za su tafi a biyan bashi ya ce wallahi gaba ɗaya suka kukuta ba ƙwaya ɗaya da muka yi asara kuma ga bashi an biya ya ce hatta wanda na rinka ɗiba daga cikin shi ma da annabi ya zauna a kai ya ce wallahi kamar ko dabino ɗaya bai ragu a ciki ba kaga wannan da misali a labari aka bashi zai sha wahala kafin ya fahimta amma wannan shi yake ɗiba da hannun shi yake zubawa kuma yana ganin yana biya kowa na jan buhu yana tafiya amma kuma ya kalla ya ce wallahi kaman ko dai bai ba. jama'a mun gane wannan da ke ko yace ka annahu lam yanqus tamratan wahida wallahi kaman ko dabino kwaya ɗaya bai ragu a cikin tarin dabinan da ma na iba a ciki ba to kaga ba ma zo kan sauran ba ma ina fata gane dan haka gaba ɗaya tarin dabinan suka kubuta gonan ma ya ya kubuta فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فأما أبن يا دقي yana yawo a cikin tunanin jajir cewa kowane irin abu aka yi da a gonan nan namu ne yau ina fata an gane ya ce haka na ƙuni ranar ina ta tunani a kan al'amarin da ya faru kai da ƙarshe na kasa haƙura ana idar da sallar magariba irin war haka ya ce sai na je kusa da manzo Allah ya ce ya manzo Allah wai baka lura da abin da ya faru a gona ne da zama <laughs> shi jabiru ma ya kasa abin karatun ya fi karfin tunani wala shi ne ya ce na kasa hukura sai na je na samu manzo Allah ya ce manzo Allah dalilan nan fa namu fa ba fa da ba kuma da an biya bashi ya ce fa ba hika sai manzo Allah ya fashe da dariya <laughs> shi manzo Allah ya san abin da Allah ya yi ko amma shi bai fahimta ba ne da ya zo ya ga manzo Allah sai annabi ya dariya faƙala ta annabi ya ce to bari abin da ma za a yi tun da yanzu kai ka gani wa shahida shahidun min ahli ko ka gani da ido iti ababakarin wa umara fa akhbirhuma je ka samu abubakar da umar manyan abokan shi kenan ka ba su labarin irin mu'jizan da kaga ya faru a gonan ku yau su da yake dattawa ne kuma su sun san manzan Allah zai yi abin da ya fi wannan ba da haka za su yi maka bayani da za ka ƙara bayanta shi yaro ne kwakwalon shi ba zai ɗaukawa ina fata an gane kana buƙatar ka je ka samu dattawa da za su yi maka bayani yadda za ka fahimta faƙala shi kenan sai je samu abubakar da umar kuwa ya ba su labarai ya ce kun sa abin da ya faru a gonan mu kuwa kaza kaza kaza kaza abun mamaki don haka yau na kuni ni ina cikin ta'ajjubi to da abubakar da umar da suka ji abin da yake sai suka ce laƙad alimna ai mu mun san dama akwai sha'ani a gonan nan naku In sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a an kuna zalika tunda muka ga ka sa annabi a cikin al'amarin nan kuma annabi za Allah yake ka je za a haɗu da kai a wajen kuma ya je wannan abu da yayi na addu'a da tofin albarka haba yaro mun san haka zai faru dawa ina fata an gane za abubakar kafirin irin ne ba su gani ba abubakar da har al'amari ya kai annabi baƙi ya haɗa abubakar da shi cewa ka je ka ciyar da su a gidanka abincin da ya ɗauko zai ci nashi shi ya ce a ba baƙin manzan Allah da ƙarshe suka ce ai sai ya ci sannan za su ci wannan abinci ya ce bakin nan sai da suka ci shi kaf mutanen gidan shi kaf suka ci amma abincin ko raguwa ba <laughs> to su abubakar da suka saba ganin wannan sun san manzo Allah da zai je aikata mu'jiza ne a wajen sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kun ji wannan shine hadisin ta akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ya fitar da shawarare da dama a cikin sahihin shi wa siyaqu ma'a ziyadati lahu wannan siyakin da kaje aka kawo kuma haka imam al-bukhari ya rawaito a cikin littafin sa tare da wuraren da kaje aka kawo ƙare-ƙaren lafuzan nan ya ɗaɗɗauko su daga wurare mabambanta sai haɗa maka shi a waje ɗaya warawahu bi abu dawud kwatankwacin wannan ainihin wato lafazin akwai riwayar abu dawud ma da ya zo da shi na wannan hadisin wan nasa'iyu haka al-imamu an-nasa'i wa darimi da al-imamu darimi wa ibn ibn haka al-imamu ibn wal baihaqi wa ahmad al-imamu al da imamu ahmad su ma sun fitar sai malam yace shi ko imamu ahmad ya fitar da hadisin shi ma a wurare da dama mutawwalan wa mukhtasaran akwai wuraren da ya kawo hadisin dogo ya bayani kamar yadda muka ji akwai kuma inda ya dan tattakaita bayanan ila ya faɗi wani gaba ne da jero labarin gaba ɗaya kala yace wa fi inda ahmada ziyadatun kathira a cikin musnad na imamu ahmad kuwa anan ne ma inda ya zo da ƙare-ƙaren lafuzza da yawa daga cikin waɗanda ka ji aka kawo su a nan lam auradaha hashiyatal itala mala yace ban ma kawo wasan su ba dan ban san wato karatun ya cika tsawo asali dalili da yasa muka kawo shi a nan shine game da idan mamaci ya mutu a biya mai bashi da ake bi sai ya takaita amma akwai labarai da tsawo daga ciki shine bayani da kuka ji muka fara yi a farkon karatun cewa mahaifin yayi mafarki ana gobe za a je yakin ko yana daga cikin bayanan har a ciki har ila yau akwai bayanin da ya faru bayan an kashe mahaifin nashi jabiru ya ce bayan kwana biyu sai maza Allah ya rinka gani na ina zama cikin damuwa har na rinka yin tagumi maza Allah sallallahu alaihi yana ta kokarin ya yi min wannan tunani da damuwa nake ne zai hana damuwa yanzu Allah ina ɗan yaro na da ni an kashe min mahaifi ko kuma mahaifi na yi shahada sannan ga nauyin ya bar mu da wanne zan ji shine sai annabi ya ce to ka zo ka ji abin da yake sa ka damuwa ka ji halin da yake ake ciki sai ba shi labarin cewa mahaifin nashi bayan rasuwan shi Allah ya ɗauko shi cancan ya ajiye shi gaba gare shi suka yi magana Allah da mahaifin shi babu kafinta Allah ya ce da shi ya kai bawa na. ka samu wannan daraja na mutuwar shahada ka roƙi ni duk abin da kake so zan baka aka ce buɗe bakin shi ke da wuya sai ce ya Allah ina fatan ka dawo min da raina in koma duniya domin a sake kiran wani yaƙi na jihadi in ƙara zuwa ƙara kashe ni don in sake dawowa gaban ka saboda daɗin haɗuwa da Allah da ya ji fatan shi kenan ka ji a lokacin ma ya manta da yaron shi <laughs> da da kai ne muka ce to ya Allah ƴaƴana ƴaƴanka Allah ne zai kula da su <laughs> ina fata an gane kai dai ka zama nagari wallahi idan ka zama nagari ka kwanta ka rasu kar kai haufi akan duk wanda za ka bari a baya Allah ne ya dauki nauyin ka sanda kake da rai shi zai dauki nauyin su nahnu narzuquhum wa iyyakum da haka mutane za su ta damun kansu eh, mali mali kamar da manzon Allah yake faɗi mutane za su cewa dukiya ta dukiya ƴaƴana ƴaƴana bayan a cikin dukiya ba abin da yake naka sai guda uku ko dai wanda ka ci ka siya abinci ka ci ko ka sha duk wani abu dai da ya shiga cikin ka manzo Allah ya ce wasu su shiga cikin jininka su gina maka jiki mafi yawan shi kuma ka kasayar bangaren farko kenan na dukiyanka da kake ka cewa kuɗi na dukiya na na biyu shine wanda kai sutura da shi ko dai ka gina gidan da ka zauna ko ka siya mota ko ka ainihin wato siya kayan sawa shi kuma ana nan tafakan isa ko je ka mutu ka basu ko su su kare su barka wannan shine na biyu na uku sai manzo Allah ya ce shine wanda mutum ya dauka ya bayar fi sabilillahi to wannan shine zai tara har a lahira duk wanda ba ta ɗayan waɗannan hanyoyin ukun kai amfani da su ba manzo Allah ya ce na mutane ne kawai ka dai mutu ka gani wasu mutane ne kawai zai zama nasu amma su kai kuma ka ba da hankalinka da komai naka akan kana son ka kare su asalin wanda zai amfane ka baka amfani da shi ba <laughs> wannan shine dukiyarka yawa mun gane nan da kyau ko dan haka ƴaƴa da muke gani to mu sani da cewa abin da yake akan ka shine san da kake da rai ka tsaya kai tarbiyyar su ka ba su tarbiyya yadda ya kamata idan Allah ya kaddari zaka tsayawar rai cikin su fa bi hawa ni'ima idan ba haka ba abin da kai da su sauran Allah ya cika maka shi to kun ji mahaifin Jabiru a gaban Allah shi tunanin shi ya ƙara dawowa duniya ya ƙara samun mutuwar shahada don ya ga darajar mutuwar shahada sai Allah ya ce amma wannan al'umman naku na yi alkawarin duk wanda ya mutu ba zai dawo ba ba kamar al'ummomin da suka gabata ba cikin banu Isra'ila su mutum yakan mutu a dawo mai da ran shi ga misalai nan birjik a cikin ƙur'ani, ko da haka ka tambayi wani abun sai ce to shi kenan ya Allah Tun da haka abin yake ina neman alfarma irin halin da muke samun kanmu a ciki bayan samun mutuwar shahada don girma Allah a ba wa 'yan baya labari don su san irin halin da muke ciki cewa ba hali ne na kunci ko takaici ba daraja muke a ciki shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wala ta Labina alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku taɓa tunanin wanda aka kashe shi wajen ɗaukar kalmar Allah gawa ne Allah ce bal ku bar wannan tunanin ahya'un rayayu ne inda rabbihim yurzaquna arziki Allah yake musu a wajen shi kaga arziki ma ba irin ta duniya ba to jabiru kenan sai da ya ji wannan labarin sai hankalin shi ya kwanta ka mahaifinka da kake takaicin ya mutu ba ordinary mutuwa ba kaga an kauda mai da wannan damuwa ko to sai damuwa na biyu waɗannan 'ya'ya ba da mahaifina ya bari za Allah yake da shi su kuma waɗannan 'ya'ya ba ta da matsala da su duk wanda wani nauyinta ya tashi a cikin su ka zo ka gaya mu za a magance maka da haka wacce za a biya wa school fees wadda za a yi wa ɗinkin sallah wadda za ta yi aure a kwace da gado da wani duka <laughs> manzo Allah ya ce a zo a same shi to me rage kuma shi kenan shine yake ta, ya manzo Allah ba su ka to ka ji ba shi ma yadda aka kare mai da shi shi yasa kai ma duk wani matsalar ka kai shi gaban manzo Allah ka je da manzo Allah zai kawo maka mafita yana da rai ko bayan ba shi a san da yake da rai ka je ka same shi kai tsaye bayan da ya rasu kuma ka koma cikin maganganun shi da ya bari da sunnan shi da rayuwar shi Allah ya sa mu dace to kun ji wannan hadisin kenan al-khamisu malaikin hadisi na biyar wanda shine na kusa da karshe kenan mala yake anhu aiba har ila yau wannan hadisin ma yazo daga Jabiru ne an Abdullah Allah ya kara mushi yadda kala Jabiru ya yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqumu fayakhutub fayakhtubu wa yuthni alaihi bima huwa ahlu Allah wa yaqulu mai yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu inna khayra hadisi hadith kitabullah وخير الهدي هدي محمد Jabiru ya bada labari ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yana miƙewa a cikin mu yana karantar da mu yana mana kutubobi yana ainihin wato wa'azantar da mu to idan ya tashi zai mana wa'azi sai ya fara da yabo da godiya ga Allah shine irin yadda kuke ji duk a munasaba na darussan mu idan za mu fara sai mu fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har shine kaji ya karanto wani gaba daga yadda annabi yake budewa wannan shine ake kira khutbatul haja wato khutbar da ake son ka gabatar a duk sanda kake da wani haja da zaka ainihin wato gabatar wa mutane wannan hajan daurin aure ne khutbar juma'a ne darasi ne a makaranta kana tare da ɗalibai ne ha za a wani zaman taro ne duk wani bukata ba shine hajan ba to ka fara gabatar da shi ma'ana ka nema Allah ya sa muku albarka a cikin taron kenan ina fata an gane wannan shine wanda ya tabbata daga manzon Allah sai yasa malamai suka ce hatta littafi in zaka rubuta shi ma ba haja bane to ka fara da shi sai ma an gane wannan da ke ko yace manzon Allah in ya gode wa Allah ya yaba wa Allah da ainihin wato abubuwan da Allah ya cancanci waɗannan yabo da su wa ya ƙulu sai kuma ya ce mai Allahu fala mudilla duk wanda Allah ya shirya da shi to ba wanda zai iya batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda ko ya zaɓi bata a karan kanshi wannan kan ba yadda aka iya da shi inna khairal hadithi kitabullah lallai mafi alkhairin zance shine wanda yake cikin littafin Allah har ko kaga ba zancen da ya kai littafin Allah ko faman asdaqu min Allah qila faman asdaqu min Allah haditha wa khairul hadi mafi alkhairin shiriya kuwa hadiyu muhammadi shine shiriyar manzon Allah to kaji ko da malam wane da wali wane da shehi wane suna da shirya to ka gane cewa shiryan da ta fita kowa shine ta manzan Allah to me laifi na dan na ce ni shiryan manzan Allah zan bi ba zan bi na shehin ka ba ba zan bi na shugaban ka ba ba zan bi na malamin ka ba me laifi na a ciki na dauki wanda yake mafifici ne kowa kuma mafifici yake so idan ka je kasuwa za ka yi siyayya ƙoƙari kake a baka mafi kyau na wannan abun me yasa ba za ka siya wannan mai kyau wannan mai kyau amma ce ga mafi kyau ko ko jama'a da haka kowa ya kokari ya nemi khairul hadi shine shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amurra kuwa shine abubuwan da mutane suka rinka kirkirowa suna sakawa cikin al'amarin addini ba tare da manzon Allah ya karantar da su ba wannan shine al'amari mafi sharri jama'a shi yasa a cikin harkan addini ba a son ka zo da wani abu in ba abin da annabi ya zo da shi ba domin shi Allah ya aiko da addinin kuma Allah ya cika sa addinin sun yana da rai kaga kenan bai bukatan ƙari ko misƙala zarra to duk wanda ya ƙari akan wannan addinin ya zo da abu mafi sharri idan abu kaza sharri ne kaza ma sharri ne to wanda ya zo da wani sabon abu cikin addini shine ya zo da mafi sharri ku kiyaye ana magana ne a cikin al'amarin addini amma abin da ya shafi rayuwar mutane da zirga-zirgansu babu laifi sai ku ta zuwa da sabbin abubuwa tunda wannan al'amari ne na rayuwa an fahimta ko bincike da nazari da zamani tana zuwa da abubuwa waɗanda suke sabbi idan ka duba zamun nan da iyaye da kakanni ba sa irin waɗannan gine-ginen haka ne ko ba ka bane dan jika za a yi a dan zuba yayi a kai arishu ka arishi musa ko to amma yanzu ba sai kaga an yi wannan kwaskwas an yi wannan an sa fanka an yi kaza to wannan kakka ce wai su ne ake nufi da muhdathatul umur a dan Allah cewa ya kul man harrama zinatullahi lati akhrajat lin-nasi wa tayyiba akhraja li'ibadihi wa tayyibati min rizqi jazakumullahu khairan Allah ya yake kul ya allazina amanu bil hayati dunya wa yake harrama abinda Allah yayi na zi wato na kawa da arziki wanda Allah yake fitarwa a cikin duniyar nan sai Allah yake dama na masu imani ne wato duk wanda ka ga yana damawa irin yadda ake cewa a duniyar nan ko albarkacin mu masu imani yake ci wallahi jama'a kaga kenan waye ce kai dan kana da imani wai kaka ji daɗi a duniyar nan babu babu inna ma abin da kai aka hana ka a duniyar nan shine ka fada inda zai zama haramun gare ka ko ka fada wanda zai kauda tunaninka daga asalin ibada da aka ce ka zo ka yi sai ka shagaltu da wannan kuma shagaltuwa shine ba a so amma dan ka samu arziki ka ji daɗi ka hau abin hawa mai kyau ka sa sutura mai kyau ka gina wannan daidai ne asali dama naka ne Allah ce kul ya lil ladina amanu khalisatan yawmal amma ranar tashi alkiyama ba ma wanda zai ci wannan moriya sai su ko mun gane jama'a to almuhim annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura shine abubuwan da aka kirkiro sabbi wa kullu muhdathatin bid'a kun ji sunan shi kenan dan haka duk wani abu da aka kirkiro shi sabo a cikin addini ku kiyaye jama'a to wannan abu shi ake cewa bid'a to yan bid'a masu kirkire-kirkire a cikin addini duk sanda ka zo kana faɗin irin waɗannan hadisan kana nuni zuwa ga abubuwan da suka sa cikin addini cewa wannan abun bid'a ne sai ce ya kai ma kana zuwa maka a jirgin sama <laughs> wai jirgin sama ma bid'a ne kaga wannan rashin sanin ilimi ne waɗannan ba a lissafa ta a cikin wannan ko mun gane jama'a shi yasa Allah ya saka wa Imam Shafi'i a cikin littafin shi da ya rubuta game da ainihin wato al-ittisam bis sunnah riko da sunan manzo Allah nan ne ya tsaya bayani gamtashi game da an ce bid'a ma wani ake nufi ina fatan jama'a an gane da haka sai ce wai kana ta abinci da cokali shi ma bid'a ne kana yin kaza wannan duka maka ne akwai wanda yake abincin da aka ci da cokali da wanda aka ci da hannu daya ya fi daya lada goma daya lada ashirin kuma wa wannan ka ga dama ne ka ci, in ka ga dama kada ci in zaka je maka a ƙasa in zaka iya tafi ba wanda ya hana ko jama'a wa mu kuma da muke son mu huta Allah ya kawo mana jirgin sama za mu hau mu tafi amma ba wanda ya ce aikin hajji wanda ya zo a jirgin sama da wanda ya zo a ƙasa wannan yana da lada ashirin ko ku akwai wannan amma ku da kuke shigo da abubuwa cikin addini fa sai a ce wanda ya karanta abu kaza ya fi qur'ani to kaga wannan addini aka kawo to kaga wannan bid'a kenan wanda ya yi kaza to ya fi sallah dubu da shekara dubu da kaza da haka in yi wannan abun so ɗaya shekara sai ya daina sallah to kaga wannan cikin addini ya zo da shi to waɗannan su ne bid'a Allah ya sa mu dace da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa kullu bid'atin dalala dukkanin bid'a kuwa bata ce wa kullu dalalatin fi nar duk abin da ku aka ce wannan bata ne to ba inda mutum zai ranka ya da shi ranar tashi alƙiyama sai wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta wa kana idza zakara sa'a ihmarrat aina jabiru ya ce, to idan manzon Allah ya fara bayani in yayi mana wa'azi ne game da tashin alkiyama shine mana Asa'a saa nan. idan wa'azin ya danganci tashin alkiyama ne idanun shi sai su jazir saboda manzon Allah an nuna mishi samfotin yadda tashin alkiyama zai kasance da haka ya fi kowa fahimtar karatun in yana yi hankalin shi sai tashi idanun shi su jazir wa ala sauta ya ɗaukaka muryan shi don kowa ya gane al'amarin tashin alkiyama babu sauki wa shtadda ghadaba fushin manzon Allah ya bayyana ya tsanani a wajen wa'azin da yake saboda a nuna wa mutane lalle wannan al'amari ba mai sauki bane ka annahu munziru jaishi kai in ka ji wa'azin annabi yana yi a irin wannan halin za ka ɗauka yana tsoratar da mutane ne wasu runduna na makiya da za su kawo farmaki yadda za a nuna wa mutane wato mahimmancin shi ko ba haka annabi yake yin yana wa'azin tashin alkiyama a cikin zantuttukan shi ma har sai ya ce wa masakum wannan al'amari ko dai ya zo muku ne da safe ko ya zo muku da rana misali aka ce makiya na son su kawo hari za ka expecting lokacin zuwa ko da yaushe kana nan kana tsammani ko kana jiran tsammani ba ka tashin alkiyama you should be on your mark da an ce get ready kawai sai kai go kan ma kaka tsaya ka shanta ke ina fatan jama'an gane manzo Allah ya ce ko dai zo muku cikin safe lokacin safiya ko kuma lokacin yammaci dama sa'o'i biyu da ake da shi kenan ko da ainihin wato lokacin safiya ka ɗauka tun daga fitar rana har faduwa yammaci kuma daga faduwar rana har gari ya waye to in either of these lokuta tashin alƙiyamun zai zo annabi a cikin karatun nashi sai ya ci gaba cewa man taraka malan faliwarisihi Allahu akbar man taraka malan faliwarisatihi duk wanda ya bar wani dukiya to wannan dukiyar na magada ne aje a kaiwa magada manzo Allah ba irin malaman nan ne macuta ba idan suka ga ainihin wato wani alhaji ya mutu ya bar dukiya to sai su ta neman yadda za su mai da wasu fasance na dukiyar nasu maza Allah baya haka annabi yake duk wanda ya mutu ya bar dukiya na magada ne sai a bar wa magada kayan su amma wa man taraka ziya'an Allahu akbar duk wanda ko ya mutu ya bar iyalai kaga waɗannan su ne responsibilities kenan wanda ya mutu ya bar nauyi na iyalai shine ma'anan ziya'an ga yana a kasa yake ai iyalan iyalai kenan qala ibn al-asir babban malamin fassara na kalman larabci malamin hadisi al-imam al-asir yana cewa wa asluhu masdaru dha'a yadhi'u dhiya'an wannan kalman asalin shi wato masdarin shi a larabci daga dha'a ne yadhi'u dhiya'an shine abin da yake zamowa nauyi fasammal iyal bil masdar sai aka kira iyalai da wannan masdarin dan duk wanda yake da iyalai ya san akwai wasu responsibility da ke kan shi ko nasu kama ta kulu kama yadda ake cewa man mata wata raka ne. misali kama yadda za a ce duk wanda ya mutu ya bar wato fakar talauci ina ma ya bar talauci shine fukara ai fukara wato ya bar waɗanda suke talakawa cikin iyalin shi to shine annabi yake nufi sai annabi yake au dainan ko kuma duk wanda ya mutu ya bar bashi sai bai ce fa'alayya wa ilayya sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun ji manzan Allah kenan duk wani abu na damuwa da zai shiga cikin tunanin wani mai imani annabi ya tare mai gaba ya tare mishi baya ya tare mishi sama ya tare mishi kafa manzan Allah so yake ga sai ka tsira ka shiga aljanna sannan zai rasu ka duba manzo Allah duk alkawarin da Allah ya tabbatar mishi amma ya ce ranar tashi alkiyama ba zai samu kwanciyar hankali ba har sai ya ga al'ummar shi duk sun shiga aljanna da haka duk za mu shiga aljanna insha Allah manzo Allah kuma yana yana bibiya ba saura in fa da saura fa kafin ni ma in shige manzo Allah haka zai ta kaiwa yana komowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaji tun anan duniya ma annabi yake duk wanda ya mutu ya bar iyali ya mutu ana bin shi bashi fa alayya wannan bashin ya dawo kaina wa ilayya a taho gare ni a tambayi wannan bashin zan biya saboda wannan mai imanin da ya rasu kada ya sha azaba a cikin kabari sallallahu alaihi wa sallam kai ka taba jin wani gwamnati da ya taba kuskuren wannan irin magana ya kuskure ya ce duk ma'aikacin gwamnati da ya mutu ana bin shi bashi ya zo za a biya na shi kuɗin ma ya ƙi faƙi balantana ya biya <laughs> ko ko jama'a Allah ya kiyaye manzo Allah ya ce wa ana waliyu al-mu'minin ku sani cewa duk wani mai imani don Allah da ni zan tsaya mishi a gaban Allah kawai abin da manzon Allah yake so ka yi kokari ka taimaki kanka ka mutu da imani in dai ka mutu da imani to manzon Allah yake zai tsaya maka shine mai jibintan ka, Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda manzo Allah zai lamar lamarin wa fi riwayatin a wani riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi kulli mu'minin min nafsihi ni ne mafi jibintan lamarin kowane mumini fiye da shi kanshi da kanshi wato akwai abin da kai kanka kana bukata amma baka iya samarwa kanka ba to manzo Allah zai samar maka shi ha wanda ya rike manzo Allah ya shafa wallahi ka huta Allah ka samu dace to kaji wannan hadisi abin da ya sa malam ya kawo shi anan, to yana mana wani albishir ne tunda mun ji irin hadarin da yake ga mutum ya mutu ya bar bashi ko to duk wanda ya mutu ake bin shi gashi sai zan babu wanda zai ɗauki nauyin kuma ba wai ya ci bashin bane daman dan kare biya yana ta kwazo da kokarin ya biya Allah ya ɗauki ran shi bai samu ya biya ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ainihi wato zama person ɗinka zai tsaya a madadinka da haka zai san yadda zai shiga ya fita ya biya mai haƙƙi haƙƙin shi kai kuma ka samu ka kubuta kaji wannan shine ma'anar karatu Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am yana aiki har yanzu har duniya ta nabi ai shi manzon Allah wato manzon Allah ba wai local bane international ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba ma national international manzon Allah yana tun zamani shi har duniya ta nabi matukar kana cikin al'umman shi wannan falalar na nan to sai dai kuma kada wani ya ce au haka ne dama bashi to shi ke ne ya fara cin bashi a'a ka ji sharaɗin ko cewa wanda ya ci bashi saboda bukata kuma yake ƙoƙarin ya biya amma cikin wannan wato himman biyan Allah ya ɗauki rayuwarsa bai samu ya biya ba manzon Allah zai tsaya ba. wannan tabbas ne babu shakka akan haka akhrajahu muslimun al-imam muslim ya da wannan hadisi wannan sa'i wal bayhaqi fi sunan wa fil asma'i was sifat malai yake waɗannan malamai duk sun fitar al-Imam Nasa'i da Baihaqi a cikin littafin shi as-Sunan kuma ya fitar a cikin littafin shi al-Asma' was sifat wa Ahmad haka al-Imam Ahmad was kula wannan siyakin da muka kawo na Imam Ahmad ne wa Abu Nu'aym fil Kilya haka Abu Nu'aym a cikin littafin shi Hilyatul Awliya wa ziyaratul ula ziyarar da yazo a farko na wannan Abu Nu'aym ne walin Nasa'i wal Baihaqi wa isnaduhuma sahihun ala shart Muslim haka al-imamun nasa'i da bayhaqi a cikin wato uh, riwayoyinsu isnadin riwayan ingantacce ne a bisa sharaɗin muslim wa ziyadatu thaniya lahu wal bayhaqi ziyadan da yazo na biyun nan na shi al-imam muslim ne da al-imam bayhaqi wa thalitha wa rabi'a li ahmad na uku da na hudu kuma na al ahmad ne wa riwayatu thaniya li muslimin riwaya ta biyu kuma yanzu ba ziyada ba riwaya to wannan kuma na imam muslim ne wa fil babi an abi huraira inda shaykhaini wa ghayrihima mala yake a karkashin wannan hadisin nan imam bukhari a bukhari da muslim sun fitar amma ta hanyar abu huraira ka kuma ta wannan hanyar jabiru muka ji ko akwai riwayar abu huraira a cikin bukhari da muslim wanda ya zo da irin wannan lafazi Allah madaukakin sarki ya samu dace sama saboda yanayin lokaci za mu tsaya kan wannan hadisi na biyar sai mun zo darasi na gaba sai mu karkare hadisin na shiga sannan mu shiga fasli na gaba insha Allah sai dai wani hamzari ba gudu ba a ƙarshen wannan jumlar ga yana ya aje wani lamba can ƙasa yace thumma jama'atu turuka hadha alhadisi wa riwayatihi fi juz'in mufradin sammaituhu khutbatul haja kun ga magana malam yace kun ga wannan hadisin da muka karanta na tattaro dukkanin riwayoyin da kuka ji na ishara hadda wasu ma wanda ba ambace su a nan ba sai na mai da shi wani littafi ɗan ƙarami haka sai na sawa littafin hutubar da annabi yake yi idan zai gabatar da wani bukata insha Allah Allah bai sa na manta ba darasi mai zuwa zan zo mana da littafi ɗan ƙarami ne haka sai ya haɗa shi ya sa mai hutubatul haja a kamar wa Allah ke kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashaba hutuba da annabi yake karantar da sabon shi a wajen gabatar da bayanan shi da yi wato wasu abubuwa makamantan haka malai cewa huwa matubun an buka littafin kwarai da gaske muna nan da shi za mu zo muku da shi bi maktabatul ma'arif lin nashri wat tawzi wanda wannan mataba na al-ma'arif wat tawzi suka buga shi Allah madaukakin sarki ya samu dace Kuma musulmi nan da mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu